bari mu koma littafin mu na biyu ku ta bismillahir rahmanir rahim wa fa'idatuhu fa'idar ilmin aro أمن المولد من اقتلاط بعض ظهور الشيعي وتتامن كبتر مولد مولد متن دبال بلاربي بني أما dalili ya sa ya koyi larabci ya zama malami yana iya waƙe-waƙe yana komi da komi wannan zai taimaka masa yayin ya san wannan ƙa'ida ya yi waƙan cikin ƙa'ida in ya koyi aro an fahimta sun da ba harshensa ba ne shi wannan yana bukata ne ya san wa'annan ƙa'idoji shi ne mana amurin muwallat wato kubutar samun lafiyar muwallat min aktilabi ba zuhur shi'ari ta wato kubutarsa daga cakuɗa tsakanin buhuru watakila yana cikin waka cikin kasida ɗaya ya bar wannan baiti shiga wannan baiti ya san saboda bai san mizani ba idan balarabe ne dama ki da wannan sha'iriya baya da wani matsala harshen sa ne duk ya riga san da zai biyar da abubuwa wa amnihi min ash-shi'ri min al-kasri kuma wannan zai sake kubutar da shi daga yankewar baiti inda zai gane wannan baiti ya yanke idan kurewarsa ko baiwar da Allah ya masa na sha'iriya ta kasa ba shi damar ya fahimci da an karanta baiti da ya karanta cewa baitin a kare yake to in ya sa shi a mizani ko abin nan fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ko fa'ulun fa'ulun fa'ulun ko mustafilun mustafilun ko mustafilun mafa'ilun da ya auna dai zai fahimci a tona akwai kure sai ya gyara wazi shine ma'anar ilmin aro ومن التكبير الذي لا يجوز دخوله فيه har yanzu zai samu kukuta daga jirkitan nan da baya halatta ya shiga cikin waka wa tamyizuhu ash-shara min ghayrihi kas-saj'i kuma zai samu damar sanin sanin bambancin da ke tsakanin waƙa magana da suke an auna ta mai waƙa da kuma magana ta saja'i saja'i shine ba kan ma'auni ba amma dai zai zamanto da harfi zai ƙare a cikin alƙulani wani lokaci ana ganin wannan saje in haka ma ba saje ba bane wanda yake da wani zai tsara larabawan lokaci haka cikin gunayensu wani lokaci suka yi magana cikin saja'i kawai ka ce ina a tsayina kalkau sar kaga sar ka ɗaure ba ina atsaina tsayina kalkau sar fasalli da rabbika wani har wannan saje ne ina sha ya ka huwal abtar har yanzu kama mhm. wannan ba waka ba ne domin ka tashi a cikin mizani ayan mizanin da ayan farko zai baka ba shine mizanin aya ta biyu zai baka ba shine mizanin aya ta uku zai baka ba saboda haka ba waka ba ne amma dai kuma akwai yi Ya fayya'i cikinsa يا أيها wasu ya baka وربك فكبر وثيابك فأشتر wannan sanya yi. saboda haka fa yurafu anna alqur'ana laysa bishirin ko fa ya'rifu da haka mutum zai san cewa alqur'ani ba waka bane ba kan mezanin waka yake duk da ana rera shi wadi to har yanzu ga wani abu wal iktibasu min alqur'ani wal ahadith jaizi jaizi ne a waka kai iktibasi ka dauko ka ciro wata aya ko wani bangare na aya ko wani bangare na hadisi ka cusa cikin waƙanka saboda wata fa'ida wannan asalin halal ne illam yashtamil ala su'i adabin matuƙar dai bai tattaro akan rashin kunya ba akwai rashin ladabi a ciki to wannan haramun ne wa illa fa haram wato ya tattaru akan wani rashin ladabi ko rashin kunya to wannan haramun ne don maganar Allah tana da nauyi maganar annabi tana da nauyi fal'awwalu awwalu ka qawli ba'dihim kashin farko wato ai istibasin an alqurani a cikin waka kuma ya zamanto halal shine ma'ana shine na farkon kenan ka qawli ba'dihim kamar fadin sashin mawaka da ya ce a ƙoli yace أقول لمقلتيه na ناما almukula ƙwayan ido ƙwayan idon nan da a cikinsa akwai fari akwai baki a muhim da abin da hausa suke cewa ƙwayan ido shine mukula a ƙololin mukula kai ina gawa ƙwayoyin idanunsa biyu na nama lokacin da suka yi bacci wasirun naumi fil ajfani sari kuma a lokacin da daɗin bacci yake gudana tsakanin fatun ido biyu alashfan jam'i ne na jafan jafan fata fatar ido na sama ko na ƙasa wannan fatar ita ce jafan jaf aka ce alashfan fatun ido wadanda nukula shine ƙwayar ido ka ina a ƙwayan idanunsa lokacin da suka yi bacci kuma daɗin bacci yana ta gudana tsakanin fatin ido ina cewa tabaraka man tawaffakum bilailin albarkar wannan da yake matar da ku cikin dare mana yake sa ku bacci cikin dare ta yi yawa wa ya'lamu ma jarahtum bin Ta kaga wannan aya ce amma ta dace da wannan ne zan wannan watsa. to wannan halar ne saboda babu shakiyanci a cikin wannan magana gaba ɗayansa wani aya ce cikin suratul al'am wa ya'lamu ma rahtun bin nahari na jin mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun zai waka wannan wannan ne zai wasani bangare na biyu wanda yake akwai shakiyanci a ciki wanda saboda ta haramun ne shine kaulin abu nawas faɗan abu na wasu a riga an san shi dama mawaƙi ne mara hankali ba nan abubuwan samari da yake bayanci abin da yake cewa na yana cewa kuɗafin ardafi saklun min badi'i shi'ri mawzun lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kasa aya ne lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun a cikin suratu ali imran to mushkilar a nan akwai shakiyanci a baitin farko kaga aka iya ce kuɗa fil ardaf ardaf yana nufin duwawo ko ƙugu wata to kaga abu dai bai daɗi ba kuɗa fil ardaf safirin an rubuta wata sadara a kan akan duwawo min badi shi na daga wani abin ƙayatarwa na waƙa mawuzon wanda aka aka tashi akan mizani an rubuta lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wannan ba daidai وفي هذا العلم تسعة مقدمات أظن علمنا أعروض أكون مقدمون من إيدي هرترى وعدة دروس لكم درس هذا كانت هناك أن نفارش لكم eh dama dai wani shaki ne dan giya abin nan ba abin nan a riga an san shi ba wasu ne kirki ba ne نعم ko lokacin mun cinye lokacin mu duka mun cinye lokacin to madalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik